'yan majalisar da aka kora hutun na dole tsawon rabin shekarar sun hada da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar honorable labaran abdul madari da tsohon shugaban majalisar dokokin ta kano honorable Ali Ɗanja da honorable garba ya ugwarmai da honorable mohammed bello butubutu kana da honorable salisu maje ahmad gwangwazo a yanzu zama majalisar na litinin din nan shugaban majalisar honorable abdulaziz garba gafasa ya ce majalisar ta ɗauki matakin ne saboda samun dakatattun 'yan majalisar da laifin tada tunziri da kuma yamutsi a zauren majalisar a litinin din makon jiya sai dai dakatattun 'yan majalisar guda biyar sun ce shugaban majalisar ba shi da hurumin jagorantar ɗaukar matakin kamar yadda guda daga cikin su honorable labaran abdul ke faɗi. section 109 shi ya ba speaker dama akan abu uku kwata-kwata zai iya cewa a kotu ta yanke hukunci ta ce ba wane ba ne wane ne kotu ta ba shi dama ya faɗi cewa wane ba kai ne dan majalisa ba yanzu wane ne abin da sake faɗa kuma section din ya ce idan an maka kiranye shi ma nan zai iya faɗa a zauren majalisa na uku shine idan misali ina jam'iyyar apc na ce na fita daga jam'iyyar apc na kuma wata jam'iyya ba ta da wata rigima a jam'iyyar apc ba to wannan doka ta constitution ya ba shi dama ya ce ya yi declare ɗin kujera ta bekas amma bayan wannan ba inda speaker yake da a tsarin kundin mulkin Najeriya da ya ce ya dakatar da wani sai dai an bi rules a regulation ɗinmu na gida wanda through ethics and privileges wanda kuma ba a yi ba To kowane mataki za su ɗauka game da wannan batu, Honorable Labran Abdul ya ce. ta mun jira sun ba mu takardar sun faɗi me laifin da muka kuma ga dalilin ga dokokin da suka yi amfani suka ce sun dakatar da sawa ai dan majalisa ba wasa bane dan majalisa zabo shi aka al'umma ne suka zabo shi daga constituency suka turo yi wannan zauren majalisa kana cewa da har yanzu kai baka dakata ba misali a ni ban dakata ba saboda tsarin doka ba abu tsarin dokar da dakatar da ni ba za ka shiga majalisa da ƙarfi kenan da gudu kuwa insha Allah sai dai masanin kimiyyar siyasa kuma malami a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano malam Kabiru Sa'idu Sufi ya ce ya dace a yi taka tsantsan wajen warware wannan takaddama abin da ya faru ya riga ya faru ko mataki din a riga an ɗauka ƙoƙarin nusar da bangarorin guda biyu kowannensu ah, ya yi ƙoƙari ya sauka daga kan abin da yake a kai a duba al'umma din a duba wakilci din a yi kokari a samar da wato uh, solution na, na, na siyasa mm, amma baka gani tunda an ce an kare ka'ida ne ta majalisa kuma abu ne wanda ya shafi doka watakila kotu tana da rawar takawa a nan e kotu tana da rawar takawa a wannan dukkanin abin da shari'a ta dauka dole a rungume shi kuma wani lokacin za ta iya dauka abin da su duka bangarorin ma ba lalle musu daɗi ba to saboda gudun kaucewa wannan ne yasa ake kokarin samun maslaha ta siyasa shine zai sa a dawo a zauna a ci gaba da zama yadda aka saba na yan wantaka. kafin rigima ta taso amma idan aka je ya kasance wato uh, shari'a ce ta tirsasa to za a zo kuma a yi wani irin zama kuma wanda yake zaman nan dole sai an yi shi sai ta in ta tura sannan sai a tafi ga matakin shari'a wannan dai shine karo na farko da majalisar dokokin ta kano ta dakatar da 'ya'yanta tun dawowar najeriya ta farkin demokaradiyya a shekarar 1999 mahmud ibrahim Kuli muryar amurka daga kano nigeria